ba da salamu alaikum wa rahmatullahi ya يا musulmi so kamar yadda bayani ya gabata a wannan taro namu za mu ringa hadisi guda ɗaiɗai daga littafi mai suna mi'atu hadis lil hibs wato hadisai ɗari saboda hadda mun ji hadisai guda hudu yau insha Allah za mu ji hadisi na biyar malaiti ana bi hurairata radiyallahu an daga bi huraira Allah ya kara masa yadda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شاء من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن الله يجار للي ألا إنا ينكيشي وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله كيشن da الله yake شيني أسيبا ومؤمني ce bawa mumini ya aikata abin da Allah إنا haramta to Allah yana wannan متفقون عليه بخاري da مسلم sun hadu akan wannan wannan hadisi ina gaya mana wata ta'ada wata ɗabi'a wata sifa daga sifofin Allah subhanahu wata'ala shine alhasasiya wato jin wani abu kamar yadda mutum yake jin wani abu a ce Allah shi ma yana jin wani abu kamar kishi din Allah yana yin kishi kishi wani abu ne da ake samun sa a cikin zuciya dalilin ainihin gwamutsi eh, misali mace tana ita kada aka mijinta ya ƙara aure zai za ta ji kamar tana yin kishi an samu gwamutsi to Allah subhanahu wata'ala yana yin wannan haka nan shi kishin Allah ina yi ne mumini a ce mutum mai imani a ce waye yi saban Allah an gane ko to wannan abin saboda shi sabon Allah yawanci ina yin taho mu gama ne da imani ba ka sai za a samu saban Allah kuma a sabi imani ba an sami saban Allah to babu imani da ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yazni zani hina yazni wa huwa mai zina ba zai zina lokacin da yake yin zina yana da imani ba wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa haka nan barawo baya yin sata a lokacin da yake yin sata yana da imani ma'ana sai an sunce mutum imani to wannan abun kuma yana damun Allah subhanahu wataala to da aka sai mai kokari mu ga cewa mun kiyaye irin waɗannan Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora mu akan daidai sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله